mina shaitan rajim bismillah rahman rahim a zai da kai na gaji kai maka gaji al'umma kuma sun gaji ba batir ne ban kuna ba بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته karku damu saci kusa uku kenan ba mu samu karatu ba zan ba ku wani bishara na mutum da ya tako ya zo masallaci kuma ya jira sallah zuwa sallah hadisi ya tabbata a cikin sunan wanda manzala sallallahu wasallam ike cewa wanda ya kasance na ribat kalmar ribat shine inda har na za su kawo maku farmaki a gari shi ku kare kanku a kofofin gari to duk wanda za su saya kofofin gari su kare garinsu da ajininsu da mutuncinsu to sai wanda suke sayawa suna doki abokin adawa ana kira wannan sayawan ribat shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutum da yake jira sallah zuwa sallah tankai na da lada mai ribat kuna ganin wannan tashbihin da manzo Allah ya yi sallallahu alaihi mutane ne za su zalunce ku za zo kai maku farmaki a garinku shi aka fito aka saya wajen ganuwa ana jira abokan adawa izo ku gurmuzu don kar su shiga garinku kas taba jininku kas taba matanku kas taba mutuncinku to wannan sayewan sunan saribat shi sa zama barkata a zuwa yanka ka ba shari'a ba ne ba jini ba ne musulmi eh, allah ya bashi izza na kare kansa kare kansa ko ya mutu shi shahidi ne sa manzala sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya tambayi manzala cewa manzala mutum ya zo yana sai karbo kuɗi na annuna ya zan ya ce kare kanka ya ce ban da iko fa ya ce ka tattara mutane da suke kewaye ka su taimake ka kare kanka ya ce ina so ya kashe ni fa ya ce kai ma ka kashe shi ya ce na kashe shi shi ya ce zai shiga wuta ya ce in ya kashe ni fa ni ya ce dan aljanna ne kai saboda musulmi baya bukatar shi ya tsaya ya cuce kansa ya zo ya zauna a taka shi to ribat shine inda fitina zai shigo kasa mutum ya tsaya a gano kofan gano su kare matasa masu kiyamun laili masu karatun kuran su kare mutuncin ajininsu shi manzo Allah sallallahu alaihi ce ribat ya ce kowane mutum ya mutu mutum ya mutu in kata amalhu aikinsa ya yi doki shi wanda yake ribat ya ce duk mutum da ya mutu a wajen ribat shi aikinsa ci gaba yake har ranar tashin kiyama amma tun da muna da annabi mai rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce to ribat ba ko yake samu ba duk wanda ya zo masallaci shine mahal shahid ya jira maghrib zuwa isha ko azahar zuwa lasar to shi ma a ribat yake ku doki wannan ajisin arha wani yanzu wurin ku wanda Allah bai bashi dace bai na haushin mai balangu ina zuba yawo bai samu ya saya ba ko ina wajen mai shayi ina ta yi zage-zage na jin siyasa yan siyasa ba san shi ba kuma 'yanci ba za san shi ba ina nan ga faso a cikin sanyin nan ga bala'in talauci ya tashi koma gida kwanta bashi da sisi ga bakin ciki to amma ko Allah ya maku gata kun zauna mala'iku suna maku wannan addu'a ribat manna ni ma kwanakin da kuke gani mun ba ma samu zama sama muke gyara hada kan manyan ku muke zuwa mu hada su don kasa a zaman lafiya ba sha maku shara ba ku doki wannan jumla ya aishe ku ku dai <laughs> an maku shara shi ku yi osali sai an musaya nan wurin <laughs> to bismillah to karatun da zamu tashi kun san cewa a muna bayani ne akan mutum ya musulunta kafin matansa ko mace ta musulunta kafin mishinta yaya aurensu zai kasance kun sai mun yi sati uku hudu don ku gane wannan karatu hulasa muka ce mutum ya musulunta kafin matansa ko matansa ta musulunta kafin shi ta ibn hazim ya doki manyan maganganun manyan malamai da wasu sahabai wanda muka wuce cewa indi har mace ta musulunta za a sa ta jira tana idda ta jira mijinta in ya musulunta ka mijin ya musulunta ba ta gama idda ba sha mayar mata matansa mayar masa matansa kuna ganin wannan ka'idan in ji waye ibn hazm mun wuce karatu a ce ibn hazm ya da kowane mangaran ya ce wannan shine mazhaban hasan da imam ta'usi da ikrima da katada da hakim mun wuce can wasu malaman kuma sun ce a'a ita mace ta musulunta kafin mijinta inda ka san ne ita ta gudu ne ta yi hijira ta zo wajen da musulmi suke to ba za a jira mijin ba zabi za ba matan inda ita matan tana so ta jira ta jira ba ta jira ba ta yi jini don a nemi istibra'i ta yi jini uku she duk wanda yake son ya aure ta ya aure ta zabinta ne magana ta uku shine sun ce a'a in ta zo ko tana cikin idda ma ba za a madda ta dole ta koma wajen mijin ba tun da ta musulunta mijin bai musulunta ba tana da zabi ba abin ya dame ta in ta zo tana cin wani miji tun da ya riga mijin Musulinta ta yi aure wanda take gin dama domin musulinta na ina raba auren to mangana karshe zamu karshe ne manganganu wai su ibn kaim da almajirin da sauran malamai sun ce macinta ba ya bukata cewa akwai sauita zamaninsa babu idda ko mijin ya musulinta tana cikin idda ba komai a ciki shi dai ita tana so ta koma ko an kai shekara goma kuma tana jira ba ta aure ba mijin ya musulunta za a iya madaita ko ta gama idda to shi ne sacin da ya wuce mu yi wannan karatun mana ita macin ta musulunta ta zo ta zauna shi miji ya musulunta bayan shekara goma za a iya madaita ba tare da an jaddada wani aure ba sun ce duk ajisin da aka ce ta yi idda in ta gama idda ta gama idda sun ce wannan hadisan ba su tabbata ba kuma musulunci mace ta musulunta ba sakinta aka yi ba har ta yi idda ta jirabishinta to wannan ligingin muke ciki zan karasa shi yau bismillah dalilai ne su ibn kayyim suke kafa wa karanta kaji wa kala ibn shahab zuhri na'am alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala قال الإمام ابن القيم رحمه wa وقال ابن شهاب أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها إكرمة حتى أتى اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبقي على نكاه حماه ice ibn kaim ya ce abin da za ku fahimci karatun yace ce lokacin da aka shiga birnin Makka, sauran shekar biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bai duniya to akwai dan abu jahal shine ikrima suna daga cikin wanda suke jin zafi shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce shiga maka an shiga ya ce kara yake kowa amma wanda ya tare ku ku tare shi aka shiga to sun fara tara kuri to ta aka gama da su to su shi ikirma ya ki musulunta kuma ya ki mika wuya Shegu da ya tafi kasan yaman to matansa da take cikin birnin maka shi ta zo wajen manzala sallallahu ta musulinta to da manzala ya gama makka sallallahu alaihi wanda suka zo suka musulinta shi karbe su dama sahabai kuma sun yi list wanda sun yi ridda kuma suka wake-wake da su suna zagi annabi da allah to waɗannan su shi sun yi list suna bin su suna kai masa hajji su ba munafikai ba ne ridda suka yi don manzala bai taba kashe munafiki ba don munafiki sallansa ya hana shi a kashe shi sallansa ya kare shi a birne shi makabartan musulmi sallansa ya sa a ci gadonsa shi jahili ne baya gane salla mutum na salla ka kashe shi kana da walakin munafiki shi kenan shi matan da ta gai manzan ya karbe su sallallahu alaihi wasallam shi ta gudu ta tafi yaman shi ta zo ta ce me yasa zaka gudu ga shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam mai rahama shi ta dawo da shi ina zuwa da ya je wajen Allah shi Allah ya tashi a sai ya karbe shi shabu ya bashi mamaki yara ne ba sai da manzan Allah sallallahu alaihi iyayensa suka ki manzan Allah shi manzan Allah da girman sa ya tashi ya karba ikrima sallallahu alaihi wasallam akwai sufyan sufiyan ibn da muka karanta ah, sufiyan ibn umayya shi kuma babansa an kashe shi a badar shi ma haka yi shi da ya zama bai musulintan ba amma yana da kayan yaki tun da suna da dukiya manzala sallallahu alaihi wasallam yana ta itifi hunain shi manzala ya ce a aro mana kayan yakinka shi ya ce kai muhammadu kana suka kwace kayan ne ko aro ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce aro za a bamu bai musulunta ba haka bi manzo Allah sallallahu alaihi zuwa gojen kunai daga can ne musulinta to shi dan Ikrima Ikrima dan Abu Jahal she musulinta duba karatu yace wa kala ibn Shihab Zuhri kenan aslamatu ummu Hakim ummu Hakim mayafiya matan Ikrima ne Ikrima kuma dan Abu Jahal ne Yau mu fata ta musulunta ranar fatihi wa haraba zaujuha shi mijin ya gudu wa ya gudu ikrima hatta ata yaman shi ya tafi yaman fada'atu islam shi matansa ta kira shi zuwa musulunci fa aslama shi musulunta wa kadima shi zo fa baya annabi shi ma manzala sallallahu alaihi mu baya fa bakiya Allah nikahuma shine mahal shahid domin matan ta musulunta lokacin shi na kin allah da manzansa ina maji ina yaman amma da ya musulunta ya dawo ya musulunta shi manzan allah ce doki matanka sallallahu alaihi wasallam kuna gane karatu a nan ba ce kafin zuwansa ta gama gini ko ba ta gama gini ba ba ce shi ya riga matansa musulunta ba sai bin kam ya ce to mu bi doka allah yadda manzan allah ke tafiya da harkan mu yi haka kati dalili mu daya kenan ci gaba me yace wa min al-ma'lum yaqinan mm. anna aba sufyan ibn harb خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة فبقي على نكاحهما وأسلم حكيم بن إزام قبل امرأته وخرج أبو سفيان أبو سفيان بن حرب وخرج أبو سفيان بن حرب حارث بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء فأسلم قبل منكوح منكوحتيهما فبقيا على لكائهما ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين أحد mimman aslama wa baina ma'ata eh ina kor maka bangare ne yace tunda yanda abuwan suke yace anna abbas sufyan abbas sufyan lokacin da ya ji Allah sallallahu alaihi wasallam zai shigo makka shi ya ji tsoro shi ya tashi shi da ibn abbas ya shi da abbas papa Allah sallallahu alaihi wasallam shi suka tare su Allah kan hanya da ya can to shan kira shi zuwa musulunci ya fara ki daga baya an masa wazi amma su ce na umar sun ce a kai shi lahira tun da ya barna da yawa manzan ya ce a kyale shi shi manzan ya tare shi a can hanyar kafin a shiga makka manzan bai yi garaje shiga makka ba sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta shi manzan ya ce koma makka to manzan ya dide ina hanyar shigowa shi ne yake cewa anna abba Ibin ibn harb haraja fa aslama am fati kabla dukhuli nabi sallallahu alaihi wasallam maka ya Musulinta ne hanya tun da ya tare manzala can hanya ya musulunta walam tuslim hindu atahu. matansa bata musulunta ba shi ranar da aka bude maka shi matan ta musulunta shine bun kai yake cewa wanda suka cewa da mujarrad mace ta musulunta ko mujarrad namiji ya musulunta shi ita da mijin auren ya rabu ya ce wannan hadisin zai hana wannan magana ya ce hatta fata rasu sallallahu alaihi wasallam makka yayin da manzo Allah ya bude makka shi hindu ta musulunta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya marma matansa su ci gaba da zama fa bakiya ala nikahihuma suna kan auren su wa aslam hakim ibn hizam wani sahabi kuma haka ya musulunta kabla imrati ya musulunta kafin matansa shi shi ya musulunta ma matan ta ki wa haraja abu sufyan ibn haris abu sufyan ibn haris ba shi ne abu sufyan ibn harb ba su abu sufyan ibn haris shi dangi manzala ne sallallahu alaihi wasallam ba wanda kiki manzala kamansa shi babansa da baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babansa daya ne shi shi babansa yanga ne ya babansa mahaifiyansa yanga ne abu abu mutalib ya aura to lokacin da za a bude makka shi abu sufyan ibn haris babansa haris ya damu manzala da adawa sallallahu alaihi wasallam she mawaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce su masa hujum su yi waka su taba shi she manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun taba Abu Sufyan kun taba ni don gindin mu daya don suna sunan babana Abdullahi ibnu menene ibnu Abdul Muttalib shi kuma Haris babansa Sufyan ibn Haris Haris na babansa shi kuma ibn abu talib ne in ka zage shi ka taba ne she ya ce a'a zan taba shi fuskan uwa ba fuska uba ba eh sai zan sai hanyar da zabi uwanta ku yanga ne amma musulunta sai ya yi amfani kuma shi ne ce shi mai musulunta wa abdullahi bin abi umayya da 'ya'yan umayya wanda aka kashe uban iyayensu a can abin nan badar ya ce dukansu sun musulun tare mu fatihi falakiya nabiya sallallahu alaihi wasallam bi abuwa sun hadu da manzala wurin da ake kira abuwa fa aslama qabla man ko hatihima sun sun musulunta kafin ma'auratansu su musulunta fa bakiya ala nikahima shi manzala ya kyale su akan aurensu. ولم يعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم فرق بين آدم من من أسلم وبين امرأته باتبقى جم من زال صلى الله عليه وسلم يا رب متند ما تنسى دومي وني tun وني to mu باب haka mu ma wannan shi ne karatun wannan karatun na gane mutane da yawa ba su fahimce shi ba amma ai mun yi bayani da yawa kansa wanda yake so ya doko kasa ne ji to amma me yasa mala ya faɗa haka ku ji raji wanda zai sa ku gane karatu me mala ya ce wa jawabu man ajaba bi tajdid nikahi man aslama fi dhati al-butlan ومن القول wa sallam رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمه الاسلام معا في لحظه واحده معلوم Ya يا akwai ya ce akwai wanda suka ce mujarrad in mutum ya musulunta matansa bata musulinta ba ayan wancan da muka karanta ya rushe aurensu lahun hillun lahum wa lahum ya hilluna lahun wala tumsiku bi isa isami kawafir don haka mutum ya musulinta matansa kafira ce auren ta rabu ko mutum mace ta musulinta mijin bai musulinta ba tun da wannan aya ce na hillun lahum wala hum yahilluna lahunna aure ta kare shi ne ibn hazm ibn ibn kaim yace abun ba haka yake ba yace wai in dai an faɗa haka to mana miji ya zo ya musulunta ko matan ta musulunta to ya samu matansa tana cikin musulunci ko in dai na so in dai na son ta ba ta aure ba sha jaddada aure kuna gane karatun kamar mutum da ya musulunta matan bata musulunta ba shi daga baya matan ta musulunta ya ce inda za mu saya cewa daga yin musulunci yana raba auren to ya nuna cewa mace ta musulunta miji ya zo ya musulunta daga baya to tun da auren ta rusu a kan cewa matan ta musulunta mijin ya riga ta eh, matan ta riga mijin tun da an rushe auren in har miji ina so isake aure ta Shayi menene shawure sabo shi ta jawab ya ce zan ba da jawabi akan wannan ya ce man ajaba bi tajdid nikah ya ce wanda ya ce a sake sabo aure man aslam wanda ya musulunta daga baya matan ta riga shi ya ce fi gayatul butlan ya ce manga ce wanda ba shi da asali wa min kawli ala rasul sallallahu alaihi wasallam bila ilm ya ce wanda ya faɗa kara, ya gama manzo Allah wani abu ne ba tare da saninsa ba ya ce wai tafaku zauje da bi talafuz bi kalmat islam ma'an fi lahazat wahida ma'alumun intifa ya ce ba taba gaya lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a doki namiji da matansa a ce ku zo ku zauna a masa hamshin shata a shahadu a shahadu an la'ilaha ilaha an la'ilaha illallah ma nan da riga daya zai zama haɗari kuna gane in dai musulunta mijin ya shigo matan tana waje shaka ce kai zo na aka ce shahadan layi ya ce shahadan layi la lokaci sunansa mai kafin matan ta shiga fa to a ce an araba su kenan in dai kuna nufi haka ne to ba taba samu haka ba ba taba samu manzala sallallahu alaihi wasallam ya tara mutum da matansa ya ce ku yi hamshin shata allahumma A ashahadu ashahadu Allah ilaha illallah Allah ya cin ba samu haka ba da ya riga wani kuma ko matan ta riga miji ko miji ya riga matan ya ce tun da musulunci ya riga ya riga ya shiga wani ya sha gaba da wani to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai raba auren ba ba dalilin da ya ce mun zarba aure ko kusa ko nisa bam da dalili ba ku gane karatun ba ya ce ba dalilin za su shi ke cewa wa jawab man ajaba bi tajdid nika wanda ya ce a sake sabo aure domin mace ta riga mijinta ko mijin ya riga matansa ya ce fi gayatul butlan mangana ne rusheshe wa mina kawli ara rasulullah bila ilm ka go mangana ne ka azama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ilimi ba ittafaqu wa ittifaqu zawjaini fi talaffuzi hada mace da mijinta si lafzi daya akan musulunci ma a tare fi lahza wahida lokaci tare daya ya ce ma'alumin intifa wannan abun abun kore wani a cikin musulunci ba taba samu wannan ba me dalilin mu ya ce shi na jisun da muka karta sama ta matan ikirma ta musulunta kafin mishin matan hakim bin hizam duk an samu su musulunta kafin matansu ya ce to wannan ne dalilin mu to na biyu fa ويلي هذا القول مذهب من يقف على على انقضاء العدة معا ما في مع معا ما فيه إذ فيه آثار وإن كانت منقطعة ولو ساحت لم يجوز لم يجد القول بغيرها قال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم الرجل قبل قبل امرأته قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة عدة المرأة فهي امرأته وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما وقد تقدم قول الترمذي في أول الفصل وما أتاه ابن حزم عن عمر رضي الله عنه فما أدري من أين حكاه والمعروف عنه خلافه فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه ومعلوم بالضرورة أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم فتكون زوجته كما هي أو تفارقه وكذلك صح عنه أن نصرانيا أسلمت امرأته فقال عمر رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأته وإن, وإن لم وإن لم يسلم يسلم فرق فرق فرق, فرق بينهما فلم يسلم ففرق بينهما وكذلك قال لعبادة بن النعمان آه. الشغلبي وقد أسلمت امرأته إما أن إما أن تسلم وإلا نزعتها نزعتها naza'tuha minka fa fa min Allah ya sa kuna gane karatu wayansu tun da kasuwa baya tafiya ba sa tare da mu Allah kuma shine mai arzikin kwanta da hankalin ku Allah zai bude rayuwa sada na gare shi yau ka samu gobe babu ba inda za a yi abin da kake so duniya ka ringa samu ba zai yi ba malamai ka sha wahala yau gobe ka ji daɗi shine musuluncin ya fada can cewa mun samu dalilai cewa mace in ta riga mijinta musulinta auren ba ta rabu ba komai daidaiwa miji ya musulinta ana so hada su a hada su amma mujarad ta riga mijin bai nuna cewa an raba auren ba haka ne miji in ya riga matansa ya daidai na cikin musulunci shi matan ta zo ta musulinta za a iya mayar masa auren su komai dadewa inda suna son juna mun gama da wannan shekuru a jisai abin nan dalilai da dan dama da muka karanta to mangana ta biyu ya ce akwai malaman da suka cewa mata ta riga mijin musulunta to za a ba mijin dama zuwa wani lokaci in ta ta musulunta sha ce ta yi gini daya ta yi gini biyu ta yi gini uku miji ya musulunta kafin ta gama ginin a mai mata matansa amma ginin ya kare ya ce auren ta rusu she malaiki cewa wannan manganar da ifi ne hadisin bai tabbata ba ya ce da hadisin ya tabbata bangar ta kare ya ce wa yali haza kawal mazhabi man ya kifi furkan ala in idda ya ce wani suka ce ai matan ta musulunta miji na da dama in da ita ma dama miji ya Musulinta, kafin ta gama idda ya ce akwai hadisan da aka doko a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana munqati amma hadisi akwai yankewa a kana manzan Allah a cikin sanad akwai hadisin da'ifi ne a yanke walau sahat ya ce da hadisin ya inganta lam yuzkaulu bi ghairiha ba wanda zai magana ba shi ba magana za a yi amfani da magana magana nabi ne amma bai tabbata ba sallallahu alaihi ya ce to duba sanadin ya ce kala ibn shurb ma shurburma nasu ala ahdi rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane sun kasance zamanin manzo Allah yuslimu rajul qabla imra'a mace za ta musulunta mutum namiji zai musulunta kafin matansa wal mar'atu qabla rajul ko mace ta musulunta kafin miji fa ayyuhuma aslama qabla inqita'i idda imra'atin fa hiya imra'atun in dai har mijin ya musulunta kafin matan ta gama idda sha mai masa matansa ya ce haka ajisin ya zo ya ce na ajisin falani ka haibe eh, eh, eh, ya ce fa'ayi ma aslama kabla in kada ta imra fa huwa imratuhu wa in aslama ba'da idda amma miji ya musulunta matan ta gama idda falani ka haibe na huma ya ce idda ba aure tsakaninsu ya ce mutuna wannan ajisin mu yi shi a can mun ruwaito shi a can wa kad takaddama qawlu tirmizi fi awwal fasl wannan faslin farko bai tabbata ba wa ma hakawa ibn hazm ibn hazm ya ruwaito a jisin cewa akwai shanna umar shi mai hukunci haka shine malaki ci fa ma adri min aina hakawa ina san wannan labarin kage malamai ni manzo Allah ba wasa sallallahu alaihi wasallam yace ibn hazm malami na mai ina san labarin yace wa ma'ruf anhu hilafu yace bal an samu shi yin mai hukuncin sabani abin da ibn hazm ya jinjira masa ya ce menene shi ya ce fa innahu sabata an min tarika hamad bin salama hamad bin salama malamai sun ce kaga wanda yake zagi hamad bin salama dan bid'a ne saboda tsewa da takwa ya ce ruwaito a jisin an ayubi wa da kilahuma an ibn sirin an abdullahi bin yazid al-hatami anna nasraniyan aslamat imratu wani banasarai shi lokacin umar shi matan ta musulunta fa ha umar bin khattab shi shi umar ya ba ta zabi in sha'ad fa farikatu ya ce in kin so zan raba ku ki je ki aure abin da ka da dama wa in a kamat alai in kuma ba ke so ki zauna ko yaushe ne ya musulunta ku tafi wannan shi ne karatun kuna gane karatun shi umar ya ce da matansa ya ce da matan wannan mutum ya ce kinga mun baki zabi a cikin ajinin Allah wannan shine hukunci karshe abinda muka karanta in mace ta musulunta a ba ta zabi ke in kina so ki jira mijin shekara goma shekara ishirin ne ta musulunta miji ya musulunta ku ci gaba da auren ku yanzu kuma kina da daman ba ki son sa in ba ki son sa ki gama idda a aura ma wani wannan shine karshe mangana amma bayan ta gama idda ko zamani mai tsawo duk waɗanda bai taso ba ya ce gashi shan umar ya bata zabi cewa in sha'at fa menene faraktuhu muraba ku da ita muraba ku da shi wa in sha'at akamat alai in kuma kina so ki jira shi ki jira shi amma shan umar bai yi zance idda ba jira shi ko zuwa yaushe ومعلوم بالضرورة أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم ياتي ياتي لإتاني ki jira har lokacin da zai musulunta ko shekara nawa ne tun da kina son sa ki jira shi shi umar bai fadazance gama idda ba ya ce haka ne o kazarika saha anhu ya tabbata wani shi umar radiyallahu anhu anna nasaraniya ba nasarai aslamat aslam aslamat ita matan ta musulunta fakala umar wancan miji ne musulunta fakala umar radiyallahu in aslama fahiya imratu in dai mijin ya musulunta da wuri to yazo idoki matansa wa in lam yuslim bai musulunta ba furika bainahum araba su yace wannan shine karshen doka ma'ana in mace ta musulunta zabi zan mata kai in kina son mijinka ki jira ya musulunta shi ku ci gaba shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ne ba ce idda ba ce kin gama idda domin ce ta yi idda uku miji ya musulunta tana cikin idda a ma mijin to ai ba saki ba ne kafirci ba saki ba ne kome ne ai ba saki ne ba kome ba ne sha rufe wannan kofan waye ma gaya ma cewa shi ta gama iddan in ba ta in ta gama iddan kuma miji ba zai musulmi ba zai aure ta ba wace dalili bayan manzala sallallahu alaihi wasallam ya madina na Zainab tsakaninta da mijinta shekara takwas ba sabon aure cika saboda haka abun a rufe wannan kofan mace ta musulunta a ta zabi ke ki lallashi mijinki ko shekara biyar kina son kayanki ki lalace shi musulunta haka ne namiji ya musulunta a cikin lalace mijinta ko yaushe musulunta a hada su ba zance idda ba zance wani zamani mai sau wannan shine karshen magana duk karatun da muka yi shine na cigiya karshe don mutane ba sa gane shine magana an tambaye ka yanzu mutum ne musulunta kafin matansa ce da shi ijira matan ta musulunta ko shekara goma ne ba sabu aure ba sabu atumfa a hada kayansu na fata gane haka ne ita macin ta musulinta she mijin bai musulinta ba an ce kina da zabi in kina so ga matasa sha aura ma in ba so kuma kina so miji na yana ta shan kwayansa da giyansa a jira tun da kina son sa a ringa lalashin sa ya musulunta sha a maku waye wannan hukuncin shi na umar wannan shine gaya abin da ake so mu fahimta mun cewa nan mun gama duk wahalan da muka sha karatu mun gama na fara kun gane karatu wannan shine karatu wanda tafsirin manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabai mutum bai bi shi ba zai saba duk wanda ya karanta wala kubi bi mai kawafir ya nuna cewa mujarrad mutum ya musulunta matan bai musulunta ba a raba su haka ya nuna ta ce wata rana in aya ba za ka fahimce shi ba shi shi manzo Allah ya fassara maka sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai da suka gan shi su fassara maka wannan shine sako na da kuna gane wannan karatu to shi ya ce menene wa kazalika qala li ubadat ibn nu'man wani sahabi da ake ubadat ibn nu'man shi aka ce wani mutum da aka kira ubadat nu'man kad aslamat imra'atu matan ta musulunta imma an tuslim she she Umar ya ce kai mijin imma ka musulunta mu hada kai da ita wa ila na za tu amin ko mu raba kai da ita mu ba wani fa abba mijin yaki fa na za a ha umar shan mura ya raba su ya ce kin gama in kin gama ginin ka don istibra abin nan ciki a samu wani aura maka ko ba a ba ma ce zabi wannan shine karatun da muka yi baki daya to duba khulasa karshe me yace فهذه الآثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم وهو حكاها وجعلها رواية أخرى وإنما تمسك أبو محمد بآثار فيها أن عمر وابن عباس وجابرا فرقوا بين الرجل وبين امرأته بالإسلام وهي آثار مجملة ليست بصريحة في تعجيل التفرقة ولو صاحت فقد صاح عن عمر ما أتيناه وعن علي ما تقدم ولله التوفيق. ya ce ibn hazm ka doko mangana shi na umaru a dunkule a murmule ka fayyace shi ba shi sa aka fahimce ka kuso abinda ka fahimce shi ya ce menene fa hadhi asar sariha ya ce abin muka karanta maku a bayyane yake sabani abinda ibn hazm ya hakaito kagin ladabi malamai malaman al malamai rabbaniyun ba sa garaje Allah ya ba al'umma manzana sallallahu alaihi wasallam malamai akwai tsoro Allah dukansu suna bincike abin da ya tabbata wajen manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanwa babu ajini in ba abin da manzo Allah ya kawo ba sallallahu alaihi mutum kashe kanka kake yi duba waɗannan manyan malamai suke ga akan mas'ala mas'ala ilmiya akwai mas'alan da baka yi saka tattauna shi ba mas'ala shekarunka bai baka dama ka tattauna shi ba karatunka bai baka dama ka tattauna shi ba abin da yake wada al'umma yanzu masalan da lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam shi sahabai ba sa iya yin magana shi sun tambaye shi bayan manzala sallallahu alaihi wasallam shi na umar manzala yi mafarki ya ga ya sha nono nono ya saura ba shi na umar shi na umar ya sha har nono yana fitowa cikin sa aka tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam menene wannan mafarkin ya ce ilimi ne amma shi na umar bai taba hukunci ba shi ya tara sahabai shi su fahimta da shi abinda bai sani ba manya-manya masala to yanzu talibi ya gama bulugul mara ko ya gama arba'una hadis to shi kinkimo fatawa wanda al'umman manzana sallah ba su yi itfaka kai ba shi fara fatawa kuma itsaya a kai ne shi na bakar shi na bakar ito baka wani aya me yasa wai shi fahimci aya barantanan mutane lokacin da manzan Allah ya duniya sallallahu alaihi wasallam duk ilimin da Allah ba shi ya nomar shi na Bakar ya ce zai yaki wanda suka ki ba da zaka shi na Umar ya ce shi na Abubakar radiyallahu anhu sallallahu ya ce kai ya zaka yaki musulmi ka kashe mutum da ya ce la ilaha illallah ya ce mutum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buni islamun halar hamsin ce abin da yasa zan yake ku addini shi yanzu ka addini shine biyar su rage rukunin anan sha yake su amma duk da aka yake su an birne su makabata musulmi kuma ba ci ba ci gana su ba farko ba ribance su ba don su shiga musulunci to mas'alan da zaka fito da dan wanka cika ajiri ba matsala da mai soki ba shi ka zama da manyan malamai ka ji yadda za su fatawa suna kafa kafa suna ji tsoron Allah yan wa taliban ilimi ku ji tsoron Allah da garaje fatawa fatawa da ake garaje fatawa saki uku da fatawa wanda mutum ya ina hushi ya saki mata matasa alu suna suna garaje mutum ya zo ya ce da kai akan kala yana irin annunsa kama kuda ya yi barna gida wai shi ya saki matansa yana cikin haushi ka taba ya saki matansa yana shan shayi to iya doki littafi ibn kayyim shi ibn kayyim yake cewa mutum da ya cikin matansa ina cikin haushi a mayar masa matansa ka san me yake so ce ya raba hushi kashi biyu ne hushin da yake sa mutum shiga suma bai ma sani ba ba shi da hankali wanda mai ikshadin sa ne fa shi ga gan talibai mu suna da wannan fatawa cewa mutum ya ji haushi mutum ya zo saki matansa saki uku a ce a mayar masa matansa saboda ya saki kina cikin haushi wani irin ilimi ne mutum na da hankalinsa ya saki matarsa saki uku shi ka gan talibin ilimi da bai gama bulugun maram ba ya ce mayar da auren masalan da wallahi na san manyan malaminmu a saudiya wallahi muhsin abad wanda muke karatu a gunsa an tambaye shi wannan tambaya ce allah alam ban sani ba ku je ku san manyan malamin amma mu mun da ajinin wasa shi sa kowa yana abin da ya gani dama ku ji tsoron Allah kan zancen fatawa ku duba yadda ake tafiya da karatu yake cewa ya ce ma haka abu muhammad ibn hazm kage duk da haka suna mangana a mai kiro shi da mutunci abin na alkunyansa ya ce wa huwa hakahu wa ja'ala ruwayat ukhra shi mai da shi kuma wani ruwayat ne na sabo wa inna ma tamassaka abu muhammad ya ce ibn hazm ya rike wani asar ne an umar ce wa umar ya yi haka don haka ya gina hukumci wa ibn abbas wa jabir ya ce farraku na ragilu wa na imrati bi islam ya ce shi umar da ibn abbas da jabir sun taba raba mutum da matansa don musulunci saboda haka duk mutum da ya musulunta kafin matansa ko matansa ta musulunta kafin mijinta a raba su kan a tsaye shida masa hamshin shata ayi tare ya ce wa asar mujmala ya ce ibn hazm bai fahimci abu ba ya doko abun ne a dunkule a murmule laysa fi sariha ya ce fi ta'jil tafarruq ya ce ba wani gaggawa raba su ba gaggawa raba su kuma ba aje masa ajari raba su ba kuma ba aje ajari na idda ba a ba matan zabi shine karshen magana walau saha ya ce da raba su gaggawa ya tabbata fakar saha an umar ya tabbata waje umar cewa bai raba su gaggawa ba bar ya ce da matan in ki so ki gina mijinki in ba ki so ki gama ki aure wanda ki so ya ce da mutum kuma in ka so ka jira matanka in ba ka so ka je ka aure kar ka jira ta ya ce wannan karatun mun karanta shi a yanzu wannan shine sako wannan karatun da muka karanta Allah shine mafi sani wannan shine babin da muka karanta kulasa kun gane wannan karatun da muke ta karanta muna yi don a fahimta kuma ku ji tsoron Allah da fatawa gaggawa akwai fatawan da kuke yawo da shi akan MTN cewa mutum da ya tura kati MTN ne kake waya shekwayanka ya kare shi MTN ya turo ma ko ba haka kuke ba ko me ake ne menene a a ni balce ku fararan ke a a wani wani kamfani ke wannan ake kana waya she kudi ya kare she mtn ya turo ma she karanta to ku fara abin da kuka gina ma she ya karanta daga bayan ka kaci she su zaro mai legima nan wannan ciniki rance ne ko bashi ne legimam da muke yi kenan ni da dr bashir tun jiya da sauran malamu ake maraka da ni a kan wani zancen su dr bashir ne saka masa alheri ina gan cewa abun haja ne abun sayarwa ne abun sayarwa ne na da dama sayar da shi yanzu gaggawa na da dama in kara kudi na da dama rage haja ne ga kaya na zan iya sai da shi a nan ka sai da shi ko ka rage to na ce na gano amma na da walakin ai na daga cikin riba yadda a bai a telfil bai a ciniki biyu akan abu daya malikiya har yanzu suna kan cewa bai a telfil bai a abu daya ka sa masa ciniki biyu Ima ka siyo yanzu ka karbi kudin annu ko nan gaba a cikin maliki a kwanda suke rike wannan ba jumhur da sauran malamai suka ce bai a fili baya shine bai al'ina me bai al'ina kamar yadda kuke a secondary da firamare malamai shi za talaucin su karuwa yake ta yi malami a masa haihuwa ina son kudi shi kuma headmaster je kabo shinkafa a je shi su to makaranta malami ya hau babarin sai yayi zage zagen bawon da ya bashi shi zai ce ina son kudi ne ba shinkafa yake so ba shi headmaster kuma ya ce kai zo nan ya ce malam ainihin ke neman dubu goma ya ce a'a ga shinkafa ban da dubu goma ga shinkafa in za ka saya abinda ake yi hikaito mara ke na primary da secondary ake yi a nan garin nan in ya zo shi ba kudi ba shinkafa yake so ba kudi yake so don za masa suna a gida ko babur sai lalace shaidu masa kuma je hada kai da mutanen ya karbo shinkafa kasuwa shi zo aji ka zo kana zage-zage ce to nawa zaka shi shinkafan an ce ai ka san ka san yadda kudin ike dubu goma ne shi aka kula ciniki ce wata in watan ya rasu a biya ne ko a biya ne mai dubu goma yayin da ka dauki shinkafan za ka fita shaidu masa ce kai kai saya sayan na da kudi yanzu ah. tun da kana neman kudin shaidu masa ce na sayar maka dubu na saye dubu shida to ya sayar eh, dubu shida nan shi ba shi dubu shida tun da shi kudi ke nema ba da abin ke so ba nan wani wayo aka yi aka yi wasan kokoyo rance manzala sallallahu alaihi wasallam rance a kara karanta ma mutum rance ka kara masa to sha ka yi wayo aka rance aka shiga da kasuwa ciki to wannan nake jin tsoro wancan magana abinda nake ji tsoro kenan wayo ake sa mana mtn gashi nawa ne dari hudu ne ko ya san wannan shi na waya kamfani ne ku kuke sayar mana dan turo mu da sai shi adidai ne kawai da na ce ka taimake ka turo mu shine laifin nan da za ko da kankar wanda ka yi ne me sababi ai bukata ake so a taimaka to wannan ni na yi rigima da sauran malamai amma ni na bincike ni ban yadda ba bukatan ya sa shi sa lalle ne yanzu in kara saboda mu ina bukatar amma wai haja ne ina da daman sai da shi ai to akwai sabani malamai bai a tayin fil bai a ga malikiya da suka fassara shi shine yi ciniki biyu abu daya wasu malamai suka yarda cewa shine bai al'ina ba ittifaq ba ne shi albani na daga cikin da su yarda da bai taksit ba saboda na ji yaye kuke ku do ku tambayi wannan malamin ku buga yaye kuke ta yi to ba yayi ba ku ji tsoron Allah in kun bi kamfanukan shi sun kai kwa kaburi ku kyale su a wajen haram suna da abubuwa daban-daban yanzu abin da suke yi mutum na lagos ina so ya tura matansa kudi shi sai kaci dubu uku she turo ma ya turo ma dubu uku shi kan je ka ba matansa dubu biyu da dari biyar araha to dan Allah ba sako duk hanyar da za a sa mana riba abin da yasa bature yake so mu ciri ba don ba abin da yake lalace dan adam ba abin da yake raba mutum da allansa shi cin haram don ka ci haram addu'anka a saye ki ibadanka a saye ki shi sa duk hanyar da za a doko mu ci haram shi na abin da ake so a yar bature duk hanyar legimanmu da shi zance economic ne amma sun ce ba ma son cigaba wala mun yarda da cigaba cigaba ai girgin sama da shi musulmi suke tafiya kwamfuta yanzu da musulmi suke tafiya duk kota yana da shi ake yi amma ba Allah dole wannan shine ligima da yake amma Allah dole ta yanzu son arhan nan shi ya shigo yanzu ma akwai kacin da za a yi yanzu kaci ne sha maka kaci nan don ka je birtaniya kawai nan zaka siyo kaci in ka ba da kacin sha zaro kudinka to yadda za a siyo kacin daban yadda za a kara maka kudi duk hanyar da za a yaudare ka a dan ci kudinka muna fata allah ya yafe mana na gani wannan babi anan za mu saya zan ba da tamboyi kamar guda uku a tsaye tun da saura dan lokaci mu cika tamboyi mai mana ko wanda yake da tambaya ba mu tambaya kana da tambayan farko ne to wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa baraka wanda yake tambaya kan wanda yi min tambaya nan yanzu wanda yake da wannan tambaya bismillah malam da cijo ka yi tambayan ka ita shi na'am daga muryanka eh a'a ni nike tambaye ku me za ku sa sunan ai sunan shi zai jawo bashi ne rance ne ko menene shi a menene shi a'a yankuri yankuri ina sai kawar magana ne saurara malam fance ni yayin da kana waya shi wayan kudin ka ya kare shi kayi da kamfan cewa su turu ma kudin wanda ciniki kuka yi ko bashi ne ko rance ne <coughs> rance ne sai rance a kara kudi akan rance ne ya halaka a tambaya ne to ai shi ne suka haddada shi in ka ce ciniki ne ciniki zuwa ajari akwai mangana kansa eh bismillah malamai waye daga hannu bismillah malam a a manya bismillah malamina me ka eh dala ku yi shiru mana na ce ni na yi tawakufe wannan fatuwa na bincike bismillah malam matan da ta musulunta eh ta wurin wani eh eh inna ai baka da littafin ne malam ai ni ta riga ta musulunta manga ta kare ni ta riga ta aure manga ta kare in tana nan mijin ya zo ma ana ba ta zabi kai ai auku ba ki ne mijin da bai musulunta da wuri ba ba gaishe na umarai ba ta zabi ba zabi za a ba ta na fata ka gane tun da ta je ta aure kafin miji miji na son kayansa ya auren da wuri musulunta da wuri mana na fata ka gane zancen ba zai yi ba na fata ka gane wannan karatun to me tambayan ka eh eh eh goma me yasa saure ba sata ba ne wai ciniki ne kai ni zan ina bincika kan wannan riba ne ni a guna riba ne malamai suka ce haja na ina da dama sai ni da har yanzu ban gane ba ina da abun cewa kai wai tambaya ne ku ringa tahaffuz dai da cin haram bismillah ah, malam malam bawa Allah eh eh eh eh eh eh wannan sunansa mudaraba eh mu ne malamin ja'iz mu je can <laughs> ba na son kara ja'iz ba ne har yanzu ai bello har yanzu akwai abubuwa dunkule wanda muna jin kai kai a kai gyara ake yi saboda zance economic mal turawa sun sha gaba to musulmi suna ganin darura ne suna musulunta da kayan amma wata na shi kayi gumi ga haram a bayyane amma na so a sa masa wando da liga da takarmi a canja shi to amma zancen bank ja'i suna da har yanzu bincike ake yanzu muna da masala ɗari da muka rubuta masu su canja Masala kafin su su kawo shi mu bincika ina masa wannan sunan sa mudaraba ka aje kudin ka an ce ba za ka taba ba saboda uwa kudin an sai kaya da shi shi sa ka ajali shi a yi ciniki shi a kasa riban a baka naka a ba banki ai to ai kudin da aka sai kayan eh ya za baka tunda kudin ne aka sai kayan a'a kudin in za ku yi mudara ba sara yanzu zai shafe ku don manzo Allah ya abin nan al kharaj bi daman a akwai su ma akwai a kudin da zaka taba kai kana so ka ci riban kuma ka taba uwa kudin ebe eh, zai ba malam bello saboda kudin don me zaka ci riba an sai kaya da shi shine sai suka ce da ka taba wannan watan bai kwarekwa tun da ka ci kudin ka eh saboda kudinka ake ciniki da shi ba laifi saboda in ka taba kudin ba kudin ka aka yi cinikin ba amma baka taba baka riba eh. a ah, riban da ake yi ai da ke za a raba ya ah, ci to ai kuma ai wata sai ya kuma an ci riba ba a faɗuwa a an ci ai saboda riba ake yi